السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى عم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله mu da wannan marice na lahadi uku ga watan sha'ban a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan hudu a shekara ta 2017 miladiya makon da ya gabata in ba a manta ban mun tike da karshen aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka ko ta 22 suratul mulki ko suratul malik da haka yau za mu tashi farkon aya ta talatin da uku daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki ashirin da uku daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙul huwallazi an shakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma wannan shine karatun mu na uku a cikin surar ya Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir ubangiji ya ce kulka ce huwal ladhi ansha'akum Allah shine wanda ya halicce ku tun a karan farko wa a lakum as-sam'a kuma shine wanda ya sanya muku ji wal absara kuma ya sanya muku magannai wal afida kuma ya sanya muku zukata dan ku yi tunani da su malai ce ai khalaqakum wa ja'ala lakum al-quluba tatafakkaruna biha ubangiji shine ya halicci bayi daga babu kuma sannan shi ya musu dukkan waɗannan ni'imomi bayan na halitta ma'ana ita kanta halitta a karan farko ni'ima ce mai cin gashin kanta bayan kuma an halicce ka a baka kulawa wannan kuma ni'ima ce kan ni'ima to da haka babban ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yau bayi a karan farko shine samar da su daga babu bayan ya samar da su daga babu kuma bai basu haka ba ya ba su dukkanin abin da suke da bukata a yau da kullum don su ji daɗin rayuwarsu inda Allah ya ga dama da ya halicci bayi sai ya toshe musu ido ya zama ba sa gani inda Allah ya ga dama da ya halicci bayi sai ya sa ba sa ji inda ya ga dama da ya halicci bayi sai ya hana musu zuciyar yin tunani da yawa daga cikin halitta suna da ire-iren wannan ba sa gani ba kuma sa ji ba kuma sa yin tunani irin na ɗan adam amma ɗan adam Allah subhanahu wataala ya fifita shi da wannan baiwa ta ji da gani da kuma yin tunani da haka wannan baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya dan adam wacce ya cancanta a gode masa shi ya sa yake ar-rahmanu allama al-qur'an al insana allamahu al-bayan ubangiji ar-rahmanu shine wanda ya sanar da bayinsa al-qur'ani ya kuma halitta dan adam sannan ya sanar da shi bayani me bayanin shine hanyoyin karbar sako ya baka ji ya baka gani sannan ya baka zuciyar da zaka yi tunani inda baka ji sau da dama abin da zai cuce ka sai ya zo ya cutar da kai baka ji shi ba inda baka gani sau da dama sai ka je ka fada cikin inda zaka halakar da kanka baka sani ba a yanzu ma da kake jin kake ganin toshe kunnanka ka kaje sai ka ji babu daɗi rufe idan ka kai tafiya ka gani sai ka je ka yi ka cutu to ubangijin da ya halicce ka ya baka ji ya baka gani duk dan ka samu cikakken natsuwa wannan kan ya cancanta a gode masa subhanahu wata'ala imamu shaukani ya ce amara subhanahu rasulahu a wannan aya Allah mai girma da buwaya yana umartar manzansa ne sallallahu alaihi wasallam ay yukhbirahum ya bawa mutane labari bi anna Allah huwa allazi ansha'ahum an-nash'ata al-ula ubangiji shine wanda ya halicci bayi halitta ta fara ta karan farko samar da su daga babu kuma ya sanya musu ji liyasma'u bihi dan suke yin ji da shi wal absara ya sanya musu magannai li yubsiru biha dan suke gani da su to anan an ce as-sam'a wanda sam shine ji amma da aka zo maganar al-absara sai aka yi jam'i a madadin waja'ala lakum sama wal basara sai ce waje lakum as-sam'a wal absara sam'a